ka mishi da alkhairi kamar yadda muka sha faɗi wannan littafi ne guda ɗaya tamkar da dubu dangane da tarihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma bayanin irin yadda ake ɗiban darussa masu inganci dangane da addini da rayuwa daga tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama haske ce da duniya baki daya saƙon da ya zo da shi rahma ce ga duk wanda ya bi sallallahu alaihi wa alihi sallama irin matsaloli da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rinka fuskanta a rayuwar shi dangane da makiya waɗannan irin matsalolin allah maɗaukakin sarki ya tattara su a cikin alkur'ani baki ɗaya ke cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wannan irin tarihi waɗannan irin shekaru da rayuwa da annabi ya fuskanta za a yi ta maimaita su ga mutane da kai mai wa'azi babban abin koyinka a matsayinka na mai wa'azi da kuma wanda za ka rinka auna rayuwarka da tashi kana kwaikwayo shi shine fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa karatunmu ya karkare ne a daidai inda mala ya kawo mana almabhasu sadis a salibul mushriki na simuwa jihatin rasul irin salon da mushrikai suka ɗauka wajen yin fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mun ji cewa salon farko lokacin da ya fara wa'azi da yake a lokacin bai fara tattaunawa dangane da gumakansu ba to salon farko da suka ɗauka shine sai suka zama 'yan ba ruwansu ba su bi ba ba su yi faɗa ba daga lokacin da ya fara magana dangane da gumaka kafirci ne ya fara nuna ƙasƙancin mai bautar gumaka sai suka ɗauki matakin kai ƙarar shi wurin kawun shi dattijo abu ɓalibin abu ɗalibin ya bi shi sannu cikin hankali da lalama da tausawa da lumana ya yi mishi magana amma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna cewa babu sassauci dangane da abin da ya shafi harkar shirka ko kuma harkar ayi wa'azi a ce kafirci ne bautar gunki babu sassauci to abu talib ya ce to ko da dai ba zan bi ba amma ba zan yi fada da kai ba domin haja ce wadda kake talla wasu na so wasu ba sa so don haka ko don waɗanda suke so za ka iya ci gaba da tallar hajarka to da suka ga haka al'amari ya yi tsanani shine sai suka ɗauki mataki dangane da su fara magana da annabi sallallahu alaihi sallama su da shi su yi magana ya ba da ansa to salam da muka kwana a kai wanda suka ɗauko sabo ne uslubu sukhriya walistihiza izilanci gatse da habaici da yarfe a rinka yarfawa annabi sallallahu alaihi wa sallama magana malam ya faɗi cewa sun ƙirƙiro wannan salo ne domin ƙasƙanta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da musulmi su sanya musu jin ƙasƙanci da wulaƙanci a cikin ransu ka zo wucewa sai a tofar da yawu ba wai a tofa maka ba a'a in aka kalle ka ne sai a tofar da yawu wannan kaskanta ka ake so a sa kuma ka rinka jin kaskanci a ranka to mun kwana akan inda matsala ta matsala har wani lokaci sun zauna suna taron ya za su yi da shi a nan cikin hittim a cikin hijir ismail a jikin ka'aba sai gashi ya tinkaro ya zo zai dawafi yana jin suna magana a kan shi fuskar shi tana nuna damuwa ba ya jin daɗi aka yi na ɗaya aka yi na biyu aka yi na uku shi ne dai ya tsaya tsayin daka ya ce to in Allah ya so ku ne ya zo da wannan da'awa da na zo da ita wannan magana sai ta tsorata su sai kuma suka dawo hatta wanda ya fi kowa ɗagawa da izgilanci ciki sai gashi sun kwantar da muryoyinsu a yau za mu tashi inda mala ya ce wa kana abu jahalin fir'auna hadhihi umma shadidan ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabihi shi abu jahal wanda ya kasance shine fir'aunan wannan al'umma wato shi ya fi kowa kama karya a cikin wannan al'umma abinda ake nufi da fir'auna kenan domin fir'auna banda ɗagawa shi da yawa Allah cewa shi shi ne ubangiji to yana da ɗagawa yana da kama karya yana da zalunci to a ƙasa profesa zaid ya tattauna dangane da cewa ko da yake asalin hadisin da ya zo yana magana dangane da cewa wannan lakabi a cewa shi wato abu jahalin fir'auna wannan al'umma ne malamai da suka yi tahqiqin littafin musnadul imami ahmad su malam shu'aibul arnaud sun bayyana cewa isnadin hadisin mai rauni ne don yana da inkifa'i ala ayyati hal halin shi kadai ko kafin ka kai ga wani hadisi ya kai ka iya siffanta shi da irin wannan siffar ka ce mishi fir'aunan wannan al'umma ya kasance shadidan ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam yana da tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi yana da tsanani ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanalu min rasulillah yana cin mutuncin manzon Allah wa yastahzi'u bihi yana mishi izgilanci wa yaskharu minhu yana mishi gatse da habaici wa min alqur'ani haka yake wa alqur'ani ma gatse da habaici wa min zalika na daga cikin irin wannan gatse da habaici da cin mutunci lamma zakara Allahu azza wa jalla shajaratar zakum yayin da Allah ya ambaci wata bishiya mai makara a cikin alkur'ani wadda in ka ci sai ka ji ta makare ka tahwifan biha lahum don ya tsoratar da kafirai da wannan bishiya cewa daga cikin tattali da yawa kafirai akwai wata bishiya da in aka ba mutum ita a wuta ya ci sai ta makare shi banda azabar da yake ciki Allah ya faɗi haka ne don ya firgita kafirai kala hakiman, sai shi abu jahal ya faɗi yana mai ainihin wato shegantaka yana mai gatse sahiran yana mai izgilanci ya ce ya ma'ashara quraish tadruna ma shajar zaqum ya ku qurayshawa kun san bishiyar zakkun kuwa allati yukhawwifukum biha muhammad wadda muhammad ke tsoratar da ku da ita qalu la sai suka ce a'a to kaga inda yana da hankali daga nan zai tsaya ya san ya fadi domin larabawa ne kai ma ba larabe ne yaushe za ka yi tafsirin alkur'ani ga wanda aka saukarwa shi bai ce kaza ba kai kuma yanzu kai ne za ka yi to amma fassara ce ke so ya yi ta izgilanci kun san bishiyar zaƙumiyar nan kuwa da muhammadu ke tsorata ku da ita suka ce a to kaga ɗan ta kifanci irin nashi su dangin shi ban santa ba kala sai ce ajiyatu yasrib bizzabt dabinan nan ne mafi zaƙi na madina da kuma cikui nonon raƙumi in ya bushe kun ji fassarar da yake nan tafsirin abu jahal ina fata an gane saboda lokacin su yasrib ake cewa madina ina fata an gane <clears throat> kamar yadda alkur'ani yake faɗi ma dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda duka ji ya ci gaba da kiranta yasrib to munafiki ne to amma shi dama dan jahiliya ne to da dan jahiliya da munafiki duk makomansu da ina fata an gane da suke cewa ya ahala yasriba ina fata an gane mawakin jahiliya ma ya ce ka jinnati yasriba auka jirmati kaza kaza gashi nan yasrib ya ce ajiyatu yasrib ajiwa din nan dabino ne mai daɗi mai daraja mai tsoka za ka ji kana cin shi yana cika maka baki da naman shi yana da daɗi to shi ne sai ya ce ajiwatu yasrib dabinon madina ne bizabt in aka hada da ainihin wato abin nan cikui ko kuma aka hada da irin daskararren yogurt din nan daskararren nono haka ma'ana aka hada yana da daɗi to shi ne <laughs> kaji yanzu in ba abu jihar ɗan ta kife ba yanzu an taɓa azaba da irin wannan abu mai daɗi to izgilanti ne wallahi sai ya ce na rantse da Allah makanna min ha? idan har muka samu dama ga wannan dabino irin wannan haɗaɗɗen abinci lanata zakkamanna ha ta zakuman, za mu haɗiɗiya matuƙar haɗiɗiya za mu ci mu ƙoshi saboda haka in Muhammadu tsoratar da mu yake to mu wannan abin nema ne fa anzalallahu ta'ala fihi sai Allah ya saukar da aya dangane da shi akan wannan qadiyya akan wannan mas'ala yace inna shajaratar zaƙum ta'amul afi ita fa bishiyar zaƙumiyan nan abincin masu laifi ne 'yan ta'adda kalmuhul yaghli fil butun kamar dalma take narkewa take a cikin ciki to wannan kamantawa shin ana kamanta ta ne da cewa kamar yadda kaga dalma take ko kuwa kamar yadda dalma take yi hausa ce kamar yadda dalma take yi to haka in zaƙumi ya ɗan wuta ya ci ta in ta tafi ciki sai ta narke tana tafarfasa ka ghalil hamiyi kamar tafarfasa ta tafasashen ruwa haka take yi a ciki ai laisa kama ya ƙulu wato fassarar ba kamar yadda abu jahalin ya faɗi ba amma ga bayanin ta daga allah maɗaukakin sarki ina fata an gane wato wannan hadisin na fassara mana kenan tun kafin wannan ayar ta sauka annabi ya yi wa'azi dangane da zakkun ɗin ya tsoratar da su shine sai shi abu jahal ya wancan izgilanci da yawancin izgilanci shine sai Allah ya saukar da ainihin waɗannan ayoyi ya fassara yaya bishiyar zakumiyar take yanzu jama'a wannan izgilanci ne ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan izgilanci ne ga alƙur'ani mai girma ina fata an gane ja'at ummu jamilin zawjatu abi lahabin sannan ga wata fitsararriyar kuma mai suna uwar jamilu matar abu lahabi ita kuma فقالت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ساخرة مستهزئة تفدع والنبي تنا ميقصيد إزجلنشي تتشي إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك to ina fatan dai Allah ya sa kuma shaitanin naka ya yi watsi da kai lam arahu qurbaka منذ ne ban ga ya kusance ka ba har yau kwana biyu au salasan ko kwana uku wato kwana biyu ko kwana uku bata ji annabi ya zo da sabon karatu ba bata ji sababbin ayoyi ko surori ba ta ce to Allah ya sa shaidanin ka kuma dai yayi watsi da kai din ne domin ban gan shi kusa da kai kwana biyu ko kwana uku ba anan tana ishara zuwa ga mala'ika jibril shine take ishara da shaitanuka fa anzala Allah azza wa jalla sai Allah mai buwa da daukaka ya saukar da wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma Allah ya rantsuwa da hantsi ya rantsuwa da dare idan ya rufe daren shi ya rufe duhun shi Allah ya ce ma wadda'aka rabbuka ubangijinka bai yi watsi da kai ba wa ma qala ai wa ma kuma bai aje ka gefe guda ba bai ce baya yi da kai ba bai abandonin ɗinka ba Ubangijin ka yana nan yana yi da kai amma wahayi Allah yana da ikon ya saukar da ƙur'ani gaba ɗaya a jimillance a sa'a guda a rana ɗaya amma ikon Allah ne ya saukar da kaza sai ya bari tukuna yaya za a mu'amalanci abin masu imani su yi imani to sai a bar su su digestin su bi su aiki da wannan abin su fahimce shi kafirai kuma a ga iya gudun su game da wannan don haka Allah maɗaukakin sarki yana da ikon ya aikata yadda ya so gane da magana shi to in ya dan saurara kwana biyu bai sauka da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ya nufin yayi watsi da shi wannan yakin maimai ne rabbi ne Allah ya yi mata ma wadda aka rabbuka wa ma Ubangijin ubangijinka bai yi ban kwana da kai ba bai yi watsi da kai ba bai manta da kai ba bai ce bayi da kai ba kai nashi ne har abada sallallahu alaihi wa alihi sallam وقال أبو جهل مستهزئا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم haka kuma dai wani lokaci abu jahal ya faɗi magana yana mai izgilanci ga manzo muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce in kana haza huwa alhaqqa min indik idan wannan gaskiya ce daga wurinka ya allah wannan ƙur'anin in har gaskiya ce daga wurinka muhammad ya zo da ita fa fa'amtar alaina hijaratan min sama to mun su abu jahal mun kafirce mata ai mana ruwan kwaran kwatsa daga sama kwaran kwatsa din su ne duwatsu ne masu zuba daga sama bahaushe na kiransu kwaran kwatsa ne don kafin su iso su kwantsame ka su da kansu sai sun fara kwantsama kansu tukuna don zubo su ake daga sama shine bahaushe sai ce kwaran kwatsa ko ka fahimta to shi ne wannan ƙur'ani in ma gaskiya ne to wai su su abu jihar sun kafirce don haka ai musu ruwan duwatsu daga sama a itina bi azabin alim ko kuma a zo mana da azabar mai raɗaɗi ɗin ya faɗi wannan magana ne irin izgilanci ɗin. nan izgilanci mai tare da izza wanda za a ga mutum ya faɗi magana sai kare ta da zagi ke ƙaryar banza ƙaryar wofi mu kuma a zo da azaban mana ko kun fahimta in ka san yan duniya shi dan haka suke magana to su abu jahal sai ka karanta qur'ani sannan zaka san su waye su abu jahal kaga dai irin maganganun da suke cewa ma'ana yanzu fa shi abu jahal ba tawalu'u yake ba wannan abu in gaskiya ne Allah ya samu fahimta in kuma ba gaskiya ba Allah ya sa wannan abu ya watse shi fa ba haka yake ba a'a cewa yake yi wannan abin in har ya tabbata gaskiyan ne ka ji kalma farko kenan to mu mun kafirce ayi abin da za a yi kuma wannan da Allah yake kuma yadda Allah ya aiko annabi da saƙon shi kuma yana faɗawa annabi saƙon ne in ya so Allah ya mishi abin da zai yi daga nan zaka gane siffofin Allah suna tabbata a kowane zamani daga cikin sunaye da siffofin Allah akwai alhalim Allah mai haƙuri ne Allah mai dangana ne wannan maganar yanzu a matsayinka na manzo a ce kai aka aiko a faɗawa a faɗa maka a ce ka je ka faɗa wanda ya aiko ka kai da kanka ba haƙuri kai ba daga nan ba za a kwashe lafiya da kai ba fa nazala qawluhu ta'ala sai maganar Allah ta sauka Allah ya ce wa iz qala Allahumma hakanan ka tuna lokacin da suke addu'a suna roƙon Allah suna ta ƙarƙarewa ne suna cewa Allahumma ya Allah in kana haza huwal haqqa min indika idan wannan ƙur'ani shine gaskiya daga gurinka fa amtur alaina hijaratan min sama to kai mana ruwan sama na duwatsu kai mana kwaran kwatsa ta duwatsu a itina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai raɗaɗi larabawan makka daga cikin tarihin da za ka iya waiwayawa ka fahimta na alkur'ani sun san irin wannan kwaran kwatsar shine zuwan abrahata lokacin da ya zo zai musu ka'aba sun ga allah ya ruwan duwatsu domin ruwan duwatsu ne aka yi suka hallaka su abrahata da shi da tawagaggiwa yin shi da sauransu saboda haka kuma sun san allah ne yake yi to wannan dan ya nuna maka ya kai matukar izgilanci ya san da ruwan duwatsun kuma ruwan duwatsun ya zo hallaka mutane yake yi kuma ya san cewa babu makawa daga Allah ne don haka sai suke roƙon Allah ɗin to sun kafirce wa ƙur'anin ko da ƙur'anin gaskiya ne a itina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai raɗaɗi to sai Allah maɗaukakin sarki sai ce Allahu akbar sun ci albarkacin annabi Muhammadu duk da su kafirai ne ji abin da ya ce wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa an fihi ba zai yi Allah azabtar da su kana cikinsu ba saboda in Allah azabtar da su annabi na cikin su ra'fa da rahma tausayi kuma zai kama shi to Allah maɗaukakin sarki ba zai azabtar da su a halin kana cikinsu ba wa ma kana Allah mu'azzibahum kuma ba zai yi wa Allah ya musu azaba ba wahum yastaghfiruna a halin suna istighfari to anan suwa yake istighfari sune musulmi da muminai amma daga gaba ayoyin da malam bai kawo anan ba sai ce wa ma lahum alla yu'azzibahumullahu to sai dai kuma me zai hana Allah ya musu azaba su waɗancan masu wannan magana kenan wa hum yasudduna anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ahu suna hana mutane su je ka'aba su yi aikin hajji ko su yi umara su kuma ba sa son Allah ba sa ƙauna Allah in uhu illal muttaqu masu tsoron Allah su ne ke son Allah su ne masoya Allah a ƙarƙashin wannan jama'a wannan aya ba ta zo tana cewa ne san ba za a yi musu azaba ba amma dalilin rashin yi musu azaba shine sun ci albarkacin kasatuwa annabi sallallahu alaihi wasallama na cikinsu kuma sun ci albarkacin musulmi suna istighfari suna roƙon gafara Allah to amma fa azabar za ta iya zuwa idan azabar ta tashi zuwa ko dai ta zo a lokacin da Allah ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikinsu ko kuma azabar ta zo da salon da shi annabi ɗin ba za ta taɓa shi ba to daga ƙarshe azabar ta zo ta same su amma ta hanyar fari da yunwa da cututtuka har a lokacin abu sufiyan shine babban dagacin garin makka gaba ɗaya shine hakim ya lallaɓo ya ce ya muhammad waɗannan danginka ne yan uwanka ne ka roƙan musu allah kuma ya musu irin wannan abu shine alfaza zai ke cewa walaza minhu abu sufiyan bi sul'ihi walaza abu sufiyan minhu bi sul'ihi ma'ana abu sufiyan ya zo ya nemi agaji a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da cewa shi ma mutakabbiri ne amma yunwa ce yunwa yadda Allah ya musu baki a ƙur'ani haka ya faru yace ce fartakib yau mata a sama'u dukhanin mubi ka saurari wata rana da za ka ga hayaƙi sama ta zo tana tiririn hayaƙi yunwa ce yunwa sai ka ɗaga kanka kawai sai ka ga hayaƙi na tashi sama saboda tsabar yunwa ce da ta rikita ka to a wannan halin sun azabtu da suka dawo ga Allah suka tuba ba wai suka musulunta ba a'a suka yi nadamar abubuwan da suka yi Allah ya ɗauke musu amma kuma me ya faru dama Allah ya ce za su dawo kuma suka koma ɗin ina fata an gane to amma da suka koma kuma Allah ya fake musu alkawarin sai ya rama abin da ya musu shine aka tafi yakin badar yakin badar nan sun je sun yi kasuwanci sun ciyo riba sun siyo makamai sun yi tattali suna cika baki cewa za su zo su yi shiri su zo su tsara annabi sallallahu alaihi sallama su kama shi su daure shi su koma da shi gida maka su wulakanta shi suka yi ta cika baki to sai aka samu yan takife irin sa abu jahal sai suka ce a'a yaushe ne ga madinan za mu wuce ta mu ce wai mu wuce mu je mu yi shiri a tsaya a nan badar yan mata su yi rawa a yi kallo a yi kalankuwa a more a shiga a kamo muhammadu a zo a tafi da shi yaushe ba a je a dawo aka yi aka ya ce a'a to ka da yadda a badan ta faru can shi kuma sai annabi Allah ya mishi wahayi to ga su can za su wuce ta bypass don badar kamar bypass ce ga su can za su wuce ta bypass a je a tare su aka kwana ba shiri annabi ya buga ma kofa fito ina za a sai a ce za a je badar ne za a je ga kafurai can a je a abin haka suka rinka fitowa wani kwari da baka tashi ma duk ta lauye don kasancewa Allah ya nuna musu in ka nuna wa Allah da gaske Allah zai nuna maka gaskiya da haka suka je suka kama mutum saba'in suka kashe suka kamo mutum saba'in suka ɗauro suka kwaso dukiya a wannan lokaci da za a tafi yakin za mu zo za mu ji inda annabi ya ɗaga hannu yana addu'a yana cewa Allahumma in taqtul hadhihi al-isaba falam tu'bad fil ardi abada ya Allah ga su sun zo za su kara addininka waɗannan sahabbai in ka bari aka kashe su to har abada ba za a sake bauta maka a duniya ba Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu iyawa suka ga mu'ujizoji iri-iri da karamoni a yakin na farko dai ba shiri ba a kwana da sanin za a yi ba ma don haka duk wanda bai je yakin badar ba ma ba a zarge shi ba saboda abu ne an waye gari kawai sai a ce fito ko ka to za ka je gona sai a ce a je fatanya a tafi cewa ban da makami a ce je ka suna cikin yakin sai suna ganin mala'iku suna sauka daga sama suna cikin yakin sai su ga gyangyaɗi ne ma yake ɗiban su sai Allah ya rinka saukar da wani yayyafi yif yif yif yif yif haka al'amarin ya zama musu cikin yanayi mai daɗi mai sanyi kuma suka yi nasara tun daga lokacin aka karya ƙurayshawa waɗanda suka samu suka ƙara so gida suka zo baƙin ciki kamar zai kashe su jali ya karye komi ya rikice ga mutane an kama wannan an kama likin shi wannan an kama ɗan shi wannan an kama ƙanin uban shi wannan kowa sai da abin ya shafa to sa'an nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ya sake dabbara ya sake tsara wata hanya ya ga mutanen nan cikinsu akwai masu ilimi sun iya kaza sun iya kaza sun iya kaza ga su an kama mutum saba'in to yanzu ya za a yi da su to shi ne aka kira taron sahabbai abubakar ya ce waɗannan mutane a ɗora musu fansa umar ya ce a kama su a karkashe amma kowa a bashi dangin shi ya kashe aliyu ya ce a je a samu daji irin daji busasshe a ɗaure su jikin bishiyoyi kai a kunnowa wannan daji wuta gaba ɗaya su ƙone to shikenan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karkata ga fatuwar sayyidina abubakar daga ƙarshe aka karbi wannan ainihin fatawa sai aka rinka duban su ana karɓar fansa a hannunsu ana karɓar fansa a hannunsu to galibi za ka ga duk inda rayuwa take malamin makaranta talaka ne ku lura da kyau ban san ba duk inda malamin makaranta yake <laughs> za gan shi talaka ne da aka sai zama duk malaman makaranta da suka iya karatu a ciki ba mai kotaro ba wanda ya iya fansakan shi haka ce to shikenan ku tun da kun iya karatu sai ku koya ƴaƴan musulmi karatu alal hifq har su iya shikenan sai a sake ku wadancan alhazan birni da aka kama suka biya suka koma waɗannan kuma ustazai suka zauna suka karantar da 'ya'yan musulmi kaga ƙarfi ga kuɗi ga ilimi musulmi suka abin to tun daga wannan lokaci aka karya kafiran maka har abada kuma ba su sake miƙewa ba abu na farko kenan abu na biyu wannan yaƙi sai ya samar da wata irin daraja ga duk wanda ya halarce shi duk wanda ya halarci wannan yaƙin to Allah ya yafe mishi har ya mutu duk abin da ya Allah ba zai sake kama shi da shi ba shi yasa har sai zama ane musu laƙabi da wannan ana cewa albadari Albadari wanda ya halarci yakin badar abu mas'ud albadari ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun deji wa qissatul arashi allazi ta'a minhu abu jahl min ibla wa mattalahu thamanuhu wa mattalahu thamanuhu fa ja'a al-arashi ila quraish fi andiyatiha sannan akwai wani al'arashi wanda kamar mutumin wani ƙauye ne ya zo ya kawo raƙumi kasuwa ƙurai shawawa zai sai raƙumi abu sai ya siya to amma je rana ka za ka dawo wannan mutum ya dawo abu jihal ya ja mishi rai ya sake sa mai rana da irin da ja mishi rai to shi ne sai malam yake cewa wa kissatul arashi haka nan kissar wannan a ainihin wato ba arashi allazi ta'a minhu abu jahalin al ibla wanda abu jahal ya sai raƙumi a hannun shi wa mattalahu amma ya rinka jin shi sama na gami da bashi kuɗin shi ya rinka yi mai alkawari yana saba ita ce mu matsala ina fata an gane da annabi sallallahu alaihi wa a cikin hadisi yake cewa matsalul gani azzul matsalul gani azzul kana da hali ka ci bashi kana da hali sai kuma ka ki bayarwa kana ta ɗaga kana ta ɗaga sai annabi ya ce zalunci ne to shi ne nan abu jahal ya yi faja al'arashi ila ƙuraish to sai wannan al'arashi sai ya zo ga ƙuraishawa shi an ha suna zaune a dandalin wurin hira nadiya suna fata an gane to an diya, to sai ya zo ainihin wato suna zaune a wannan wuri suna hira faƙala sai ce suru ni ala abi jahalin wane ne zai taimake ni dangane da abu jahal Faƙad mattalani mali yana ta ja mini rai game da dukiya ta ya kiya biya ni fa ashara ba'du kuffar quraish ba'du kuffar quraish ila rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama istihza'an bihi dan izgilanci sai wasu daga quraisha sai suka nuna manzon Allah sai suka ce ga wanda zai iya maka magani shi nan ko kun fahimta abu jahal da ke cin mutuncin annabi yake kaza yake kaza yau kuma ya ci zalin wani sai a ce wai yana yau waye zai kwato mishi haƙi sai aka nuna manzo Allah dan izgilanci فجاء الأراشي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شو أنم بأراشي يزور من ذن الله فقام معه الرسول إلى أبي جهل ومن ذن الله كما قرزوني ba dai wai an taho da izgilanci ba ne to zai nuna jarumta sallallahu alaihi wa sallam ai wani ba kauye ya taba shigowa makka ya kiya koshi ba kauye ya zo yana ihu yana kirari ya taso awaki a gaba ya ce idan akwai wanda ya isa ya kayar da ni duk garin nan a zo kowa an yi bibi ba kauyen nan sai sadda kai annabi ya ga wannan ba ƙauye ya zo ya yi magana a tsakiyar garin nan ya fita a ba za ta yiwu ba sai annabi ya miƙe sallallahu alaihi wasallam ya bada mayafin shi a rike mishi da ya cafki ba ƙauyen nan sai kwada shi da ƙasa to dama ba ƙauye ya yi abin nan saka akuya yake duk wanda ya kayar da shi ga akuya nan annabi ya ja akuya a rike mishi ba ƙauye ya zo da awakin shi yana kiwo sai sake kamo guda ɗaya sake sawa sai annabi ya sake kada shi sallallahu alaihi wa sallam sai ya sake ɗauko ta uku ya sa to fa <laughs> ka ji wauta irin ta mutumin ƙauye awakin nan fa kiwo ma aka bashi ba nashi bane <laughs> sai koma yana shawara to yanzu akuyar farko in na koma sai in ce musu kirkeci ne cinye ta biyu in ce ta sheƙa a guje mai ta gudu cikin daji to dan Allah ta uku mai zan ce musu sai annabi ya dariya yake kwashi banka ka tafi sallallahu alaihi wasallam yace ba ma hada maka kai da kuma cinye awakin ka ba dama mun yi maganin ka ne kawai an dan koya mishi darasi ne kaga gobe zai sake wauta irin wannan to annabi jarumi ne sallallahu alaihi wasallam abu jahal kamar yadda nake faɗi jiya da su umar waɗannan gagararru ne su ba wata doka da take aiki sai wadda suka yarda da ita don su ne dama gagararrun da in zalunci ne su abu jihar dai su ne sanatoci su ne dattawa su ne suke fitar da kararat su ne suke fitar da dokokin su kuma su umar su ne karfin da ake sa su zartar da ita to idan yau abu jihar ya taurare to ba wani kuma wanda ya isa magana idan umar ya ce ba zai kaza ba ba wanda ya isa saboda haka abu jahal a nan ya ci bashi ya ki biya to waye zai kwata mishi ba wanda zai kwata mishi ba wanda zai kwata mai kuma shi wannan ba kawai Allah ya isa shi ya yarda da Allah ne ma dan haka shi yana roƙon arziki ne ku taimake ni waye sai aka ce tafurin Muhammadu amma fa sun haka ne dan izgilanci to annabi zai nuna izza kuwa da izzar Allah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya tashi ya bi wannan ba kauye wa taraka alaihi albab ya buga wa abu jahal kofa abu jahal ya fito wa amarahu an yu'ti al-arashi haqqahu yace ka danka wannan ba arashi haƙƙin shi biya shi kuɗin shi fadafa'ahu ilaihi wa huwa yartadi'u min al-khawf sai ya ɗibi wannan kuɗi ya miƙa mishi ainihin wato ƙirjin shi yana kaɗawa saboda tsoro wa inda ma sa'alat quraishun aba jahalin an sababi zalika qurayshawa sun yi mamaki yanzu ka biya abu jahal ce na biya ya aka ka biya kai akwai abin mamaki ko kun fahimci wannan da kyau don wannan wani labari ne wanda in ba abu jahal ba ba wanda zai faɗi to amma yaya al'amarin ya faru ina fata an gani. kaduwa ya yace na biya wai haku yace kai san ku ya ku shawa ma huwa illa an raba alayya babi kawai haka siddan sai na ji ya buga min kofa wa sami'tu sautahu itu ru'ban da na ji muryar shi kawai sai na gana cika da tsoro thumma kharajtu ilaihi sai na fito gare shi wa inna fawqa ra'sihi la fahalan min al-ibli sai na ga wani bijimin raƙumi sama da kanshi wato wani raƙumi yana biye da annabi wannan raƙumi yana biye da shi har ya ɗaga kanshi sama da kan annabi sallallahu alaihi wa sallama ma ra'aitu misla hammatihi wala qisratihi ban taba ganin tsawo da kiba irin na wannan raƙumi ba wala an yabahu ban taba ganin haƙura zarka zarka irin wannan raƙumi ba li fahalin na wani raƙumi kaf tun da nake wallahi lau abaitu la akalani wallahi da na kiba da kudin nan da raƙumin ya cinye ni ka gani sallallahu alaihi wa sallam kar ku mamaki shi kanshi annabi ma bai ga raƙumin ba Allah ne ya turo raƙumin yana tare da shi amma shi wancan azalumin da ake so a firgita mun na fata an gane yace bai taba ganin raƙumi wanda yake da hamma da tsawon jiki da kibar jiki da haƙora zako-zako irin wannan ainihin wato raƙumi ba ya ce ai da na hana kuɗin na wallahi da raƙumin nan ya cinye ni to kaga yana daga cikin ragwantaka irin tashi kai da ka cika baki kai da kake kaza kai da kake kaza kake cewa kwaran kwatsa ta zo ga raƙumi ma da ka saba yankawa ka ci bashin shi baka biya ba gashi ya zo ya razana ka kun ga yadda Allah yake al'amarin shi kenan to jama'a kun ji wannan gaba dangane da salo da kafiran maka suka ɗauka shine izgilanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda muke so ka fahimta hatta ita wannan kissar raƙumin fa ta zo ne dan a bayyana irin izgilancin da suke wa annabi kana so a karɓo ma kudin ka eh to tafurin muhammadu sai su bushe da dariya ko kun fahimta shine sai malam yace ce haka ne waqifatun ma'al istihza amma nan yace ce ko eh waqfuhu ma al-istihza eh, waqfatun ne ya kamata ya zama ta'un din ya kamata ha'un ya kamata diga mata ya'ya biyu wato za a dan yi waiwaye adon tafiya dangane da wannan istihza'i wannan izgilanci ina fata an gane lil istihza'i asarun ashaddu waqi'an min ghairihi min anwa'il iza malam ya ce shi dai izgilanci yana da tsananin tasiri da yake afkuwa a zuciyar wanda aka yi wa fiye da duk wani nau'i na cutarwa kaga addake ka bai kai tsananin a yi maka izgilanci ba izgilanci ya fi rugurguza ka ina fata an gani ya dillu lidhalika ma rawahu bukhari an urwata ibn zubair radiyallahu anhuma أن عائشة رضي الله عنها حدثت أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم urwa ya ce ya karɓo daga aisha aisha ta ba shi labarin cewa ta taɓa yi wa annabi wata tambaya hal ata alaika yawmun kana ashadda alaika min yawmi uhudin a rayuwarka ka taɓa samun wata rana da ta fi tsanani gareka fiye da ranar uhud mu ɗan duba wacce ce ranar uhud ranar uhud ɗin nan larabawan makka suka ainihin shirya suka taho za su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga tab'an tab'an wannan yakin uhud ya faru ne kafin yakin badar na bayan yakin badar bayan yakin badar afwan bayan yakin badar to da suka taho a wannan lokacin da yake sun san ba ƙarfi ne da su irin ƙarfin da suke da su shi a da ba don haka sai suka so su yi wa annabi afke wato su afko mishi ala ghaflatin bai sani ba yana cikin rafkana da haka sai suka biyo ta bayan dutsen uhud to kuma dutsen uhud wani dutse ne wanda in ba har ka zo gaban shi ba wanda ka biyo ta baya bai ma san kana garin ba bai ma san ka iso ba don dutse ne babba da ya mamaye baki ɗayan ainihin wato arewacin madina saboda haka a daidai lokacin da ainihin suka taho suka zo suka afkowa musulmi aka zo aka yi abin da aka yi sai dai kuma musulmin sun samu kansu a wannan lokaci suna jin suna da yawa suna da shiri suna da kaza suna da kaza sai aka ba su umarni sai suka saba waɗannan an sa su a kaza a kan dutse waɗannan an aje su a kaza gashi nan to wannan saɓanin da suka yi sai ya ja aka kashe mutum saba'in a nan take aka kuma ainihin wato raunata su aka galabaita su to wannan musibar ta kai matuƙa domin ha annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da jinin shi ya zuba haƙoran shi guda hudu sama biyu ƙasa biyu suka zuba aka fasa mishi goshi har karfan da aka fasa mai goshi na sarƙa ya abin nan ya kafe a cikin kanshi abdurrahman bin auf ko sa'ad bin abi waqas ya zo zai cizge mai shi ma haƙorin shi ya kare abu da ya zama babbar musiba to aisha ta san wannan tarihi sai ta ce to akwai wata rana da ta taba maka ciwo a rayuwarka fiye da wannan rana ta uhud da aka yi asarar mutane aka yi asarar dukiyoyi aka kwana aka wuni a cikin bacin rai kala sai ce laqitu min qaumiki ma Lakitu. aisha na haɗu da abubuwa ire-ire waɗanda na haɗu da su daga dangin nan naki ƙuraishawa ma'ana na ga abubuwa da yawa wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawmal aqaba mafi tsananin mugun abin da na gani a wurin dangin shi ne shine aka aqaba iz aradtu nafsi ala ibn abd yalil ibn abd kilal a yayin da na kai kaina ga wani dattijo mai suna ibn abd yalil ibn abd kilal ka iya faɗin sunan abd yalil abd kilal ibn abd yalil Ibni abd kilal falam yujibni ila ma arattu wato baƙin ciki da damuwa suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yawa a lokacin khadija ta rasu abu talibin ya rasu dama su ne sukan ɗan tsaya mishi don ya samu sassaucin ƙunci, to yau basu. su to shine sai ya tafi neman taimako wurin wani da yake ganin shi dattijo ne ya tsaya mishi amma sai ya ƙi fantalaktu wa ana mahmum sai na kama hanya ina tafiya ala wajihi kawai inda fuskata take kawai nake bi ban san ina zan je ba ina cikin bakin ciki falam attafiq ban faɗaka ba illa wa ana bi sa'ali sai kawai na ganni a karni sa'ali karnin fa'alin din nan sun tattauna da yawa dangane da menene ma'anar shi amma hanyar fa'if ce yanzu wurin yana kilomita tamanin daga cikin garin makka to sai ka fahimta yanzu kilomita tamanin daga zaria kusan kaduna kenan to saboda damuwa da tashin hankali da ya kawo kuka ga wannan dattijo ya tsaya mai yaƙi ya ce da na kama hanya ina tafiya cikin baƙin ciki da ɓacin rai kawai sai na ganni a karnin sa'ali dabba ta'if take farafa'atu ra'asi sai na ɗaga kaina fa'iza ana bi sahabatin qad azallatni sai ga jido hadari ya taso jido ya lullube ni fa nazartu fa'iza fiha jibril sai na ga ashe mala'ika jibril ne a cikin wannan jido faƙala sai ce inna allaha qad sami fana dani sai ya kiraye ni shi mala'ika jibril faƙala ga abin da ya ce da ni inna allaha a sami'a qawla qaumika laka Allah ya ji duk maganganun da mutanenka suka faɗa maka baƙaƙen maganganu zagi da duk abin da suka faɗi Allah ya ji wa ma alaika da kuma irin mai da martani da suka yi maka wa qad ba'atha Allahu ilaika malikal jibal Allah ya aiko maka da mala'ikan da sarrafa duwatsu gaba ɗaya a hannun shi Allah ya ɗora. ma shi ita fihi don ka umarce shi da abin da ka so game da mutanenka don girman Allah kamar fa shugaban ƙasa ne ya ce to ya haɗa ka da ministan tsaro abin da ka ga dama ka sa shi ya yi ko kun fahimta wannan fa shugaban ƙasa kenan da ministan tsaro dukansu mutane ne a nan ku ana maganar Allah ne ya ce wa mala'ikan da ke sarrafa duwatsu abinda da ga dama ka ba shi umarni ya musu in ka ce gaba ɗaya a ɗauko jabalu abu aisin a ɗora shi a kan mutanen maka za a yi duk abinda da kake so za a yi Allahu akbar alhadis malam ya ce ka karanta hadisin har zuwa ƙarshen shi yana nan a cikin sahihul bukhari lamba ta dubu uku da biyu da talatin da ɗaya amma abin tambaya shine don bai cika sa hadisin ba nan ya kawo shi a takaice ne don haka yace alhadis wato ikra alhadis ka je ka karanta hadisin har zuwa ƙarshe abin tambaya shine a nan ko annabi ya ba da umarni ga wannan mala'ika akan aje a danna mutanen maka ko a danna kaza a danna kaza sai ce a'a sai ce mai yiwa cikin zurriyarsu Allah ya fitar da waɗanda za su yi imani wato har yanzu annabi ya ne wa wannan al'umma tashi fatan alheri sallallahu alaihi wa alihi sallama qala ulama malamai suka ce ja'ala sallallahu alaihi wa alihi sallama ma nalahu min al-istihza aw shamatati ada ashadd mimma laqahu yawma uhudin ku duba yadda manzon Allah ya mayar da izgilanci da irin shamatatul a'ada wato zagi na cin mutunci irin na makiya zagin cin mutunci wanda makiya suke mishi sai ya ɗauki wannan a shadda min malaqahu ya fi tsanani gare shi fiye da al'amuran da ya haɗu da su yau uhudin na ranar uhud min katli hamza na kisan hamza hamza ɗin nan bijimi ne jarumi ne hamza shine dattijan farko da ya fara imani da annabi a cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ta ɓangaren abin da ya shafi wane ne shi hamza hamza wan mahaifin annabi ne sallallahu alaihi wasallam sannan hamza yayan annabi ne wajen shan nono sun sha nono daga jikin wata mace guda annabi ya sha nonon wannan mata hamza ba ya sha nonon to ku duba irin wannan dangantaka dan an taba kawo wata ya ta hamza ne lokacin da aka kashe shi sai aka nemi annabi ya aure ta sai ce ai mun sha nono ɗaya da mahaifinta wato wane ya taba shan nono a wurin dattijuwa kaza bayan shekara arba'in sai kai kuma aka haife ka kai ma ka sha nonanta to ba ka da damar da za ka auri yar wannan mutum ya zama wanka matsayin uwa ɗaya uba ɗaya abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan matsayin hamza kenan sannan da aka kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗaga shi ya ce asadun min usudillah zaki ɗaya cikin zakokin Allah aka kashe ya ce sai na kar mutum saba'in a madadin shi shine Allah ya mishi gyaran wannan fatawa tashi cewa a a ko wa in aqabtum aqibu bi misli ma uqibtum bihi idan aka yi muku ku yi irin abin da aka yi muku in ba za ka yafe ba an mare ka kai ma ka yi mari amma ka kai kisa an mare ka kai ma ka yi mari an zage ka an ba za ka yafe ba ka yi zagi amma ka kai duka to an kashe maka mutum guda baka yafe ba eh to za ka kashe mutum guda ne kaga adalci irin na Allah madaukakin sarki to wannan shine Hamza jama'a fi sab'ina min ashabihi aka kashe Hamza a cikin sahabbai mutum saba'in ma'ama nalahu fi nafsihi min aljiraha banda kuma shi abin da shi ma ya same shi na rauni shi kanshi an ji mai rauni an kar mutum saba'in ga shi kuma hadda hamza jama'a an fahimta wa ma za ka illa li'anna nafsal karim ba komai ne ya ja wannan irin abu ba sai don zuciya wadda take ta babban mutum ku kiyaye dukkan mutumin da yake da daraja da mutunci to zuciyar shi ta ta'azza bil azal qawli was sab zuciyar shi takan fi cutuwa da cutarwar da aka yi ta magana da ta zagi a shadda min mata azabi min at-ta'an fiye da ainihin wato cutarwar da za a yi mishi ta asoke shi ko kuma a dake shi ka soka mai wani abu ko ka da kai bai kai zafin ka ci mutuncin shi ba ka duba da kyau ka gani galibin 'ya'yan sarakuna da 'ya'yan manyan mutane in za su fita sai ga an haɗa su da ɗan sanda ko da dogari mewa wani yana jin haushin uban zai faɗa wa ɗan wata magana mai zafi to wannan maganar mai zafi ta kan fi zafi gare su fiye da adaki ɗan don haka sai ka ga wani lokacin ko gaisawa kake so kai da shi sai ka ga ba za a baka izini ba saboda garin gaisuwan nan karka faɗi wata magana ko kun fahimta to duk zuciya wadda take karimiya babbar zuciya irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallama takan cutu da zagi da izgilanci fiye da duka ko kuma suka da wani abu ولهذا "Sallallahu alaihi الله wa وآله an kulli كل من تعرض لقتله saboda haka manzon Allah ya yafe ya yi ahuwa ga duk wanda ya taba kai mishi farmakin kisa wa ahdara dama kulli man ta'arrada li shama'a ko eh li shatmihi amma manzon Allah ya halattar da a zubar da jinin duk wanda ya ainihin wato bijirar da kanshi domin zagin annabi duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi sallama annabi ya halatta jini shi amma duk wanda ya yi kokarin ya kashe annabi Allah bai bashi nasara ba saboda haka annabi ya yafe mishi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda annabi karimi ne ya fito daga babban gida kuma dan manyan mutane ne kuma mai mutunci ne a ɗabi'ance kenan sannan kuma Allah ya karrama shi da wannan matsayi da ya ba shi. to zagi yakan ainihin dame shi ka duba da kyau ka gani in ka je wuraren da 'yan iska suke da mutanen da ba su mutunci sai ka ga zagi ba shi da wani tasiri sai ka ga an dubi mutum an kwantsama mai ashar sai ya dariya ya tsalle ya tafi ko kun fahimta irin wannan zagin da ba samu wani sarki kai mishi wani sai haɗi zuciya to duk wanda yake da karama a zuciyar shi da jin daraja a zuciyar shi zagi yana ƙasƙantar da shi shine sai malam yace naqala doktor ko ahad naufal fi kitabihi alharbin nafsiya an min manzurin islami akwai wani malami mai suna ko wani mutum mai suna doktor ahad naufal ya ba da labari a cikin ainihin wato littafin shi mai suna alharbin nafsiya wato alharbin nafsiya yaƙi ne amma ba yaƙi na makami ba yaƙi ne wanda za a yi maka ta tunaninka a yaƙi tunaninka ta hanya a ci zarafinka ko a yi maka wani abu makamancin haka sai ya ce yaya addinin musulunci ke duban irin wannan ya ce anna washington arfana wani mutum mai suna washington arfana ba musulmi ba ne kala ya ce kanat أعظم صعوبة واجهها محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي استهزاء هي استهزاء mafi wahalar gaba da gaba da ya sha da al'ummar da suke kiyayya da shi mafi wahalar wahalar da suka bashi ita ce izgilanci da suka rinka mishi sai malamin ya ɗan ɗige-ɗige haka dan ya nuna ma magana tana da tsawo amma ya taƙaita ta ila an kala har da ya ce walam yakun yahtammu bi ma'arifati man masdaru hadha iza annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama baya damuwa baya da muhimmanci ya ainihin binciki suwane ne daga ina ne wannan cutarwar da aka nufi mishi take ainihin wato fitowa idan aka yunkura za a cutar da shi ba bincike ke wane ne ke ɗauke da wannan cutar wane ne ya tsara wannan bal ihtamma bi amrin ladina ya'malu fi itinaqihim lil islam sai dai annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ba da muhimmanci dangane da al'amarin waɗanda yake fatan su rungumi addinin musulunci to maganar da zaka cire a nan ita ce maganar farko ita ce istihza'i da makiyan annabi suke mai annabi ya fi damuwa da wannan fiye da duk wata cutarwa mana ce wa in kana al-istihza'u shadidan 'ala an-nafs ko da ike haƙiƙa izgilanci yana da tsanani a cikin zuciya fa innahu la shakka ashadda ko fa innahu la shakka أشد وقعا وأعظم تأثيرا على الرجل الشريف الذي له المكانة الرفيئة yana da tsanani ga dukkan zukata sai ce to amma kuma babu shakka ya fi tsanani ya fi kuma girman tasiri ga mutumin da ya zama babban mutum ne yana da matsayi maɗaukaki a cikin halittu wal wal'amana, wal amana yana da kaifin hankali yana da riƙon amana yana da gaskiya a cikin wasu al'umma irin wannan mutumin izgilanci ya fi tsanani gare shi laisa min sahal alaihi an yajida nafsahu fi mawqifin yuskharu minhu ba abu ne mai sauƙi ba annabi ya samu kanshi a wani matsayi a nemi shi izgilanci wa yustahza'u bihi a ba'a wa yusafu ana siffanta shi da cewa shi matsafi ne wal junun ana siffanta shi da hauka wal kazib ana cewa shi makaryaci ne ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هان عليه ذلك في sai dai kuma duk da shi babba ne amma waɗannan abubuwan da ake mai tun da ya gane ane mai ne saboda yana taimakon hanya Allah sai abin ya mishi sauƙi ragma ma fihi min alqaswa wa shidda alaihi tare da irin yadda wannan abin yake da tsanani da kuma ainihin irin kekashewa gare shi wato ƙeƙashewar cin mutunci ta kai a dube shi a fuska a faɗi kaza a yi mishi kaza a yi mishi kaza amma da yake biya san fi sabilillahi ne sai yake kau da kai wa idza arafna alama listihza idan har muka san irin raɗaɗi da izgilanci yake da shi wa a hadha al-alam da kuma irin ribanyawa da wannan raɗaɗi yake yi inda ma ya kunu muwajihan yayin da aka fuskantar da wannan izgilanci ila shakfin zimakana zimakana ga wani mutum wanda yake da matsayi arafna madama yu'anihi rasul sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokacin ne za mu gane irin ainihin wato tsananin fama da manzon Allah yake yi da kuma yadda yake jin zafin wato kun fahimta jama'a idan ka fahimci babban mutum shine ake zagi ya ji zafin zagi mai daraja shi ake cin mutunci ya ji zafi to ka tuna annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin Allah ya fi kowa daraja a cikin garin maka ya fi kowa ɗaukaka su da kansu sun shaida haka kuma a aikace Allah ya nuna musu kaga hajarul aswad an taɓa sace shi da aka sace shi suka tafi suka shirya yaƙi suka je suka kwato abinsu tunda suka kwato abinsu kuma sai suka dawo wane ne zai ɗaga shi daga ƙasa ya ɗora shi a inda yake zaune a ka'aba sai kuma wani yaƙin basasa yana neman ya tashi a cikinsu waɗannan su ce mu ne waɗannan su ce mu ne sai gaba ɗaya sai wani dattijo ya ce musu to ba ma yarjejeniya a kan wanda duk mu ga ya bullo ta wurin nan mu amintu akan cewa ya ɗauki dutsen nan ya saka mana shi ba sai suka ce eh mun yadda ana faɗin haka sai ga annabi ya bullo sallallahu alaihi wasallam wannan na daga cikin ɗaukaka darajar shi da Allah ya tun kafin ya zo fara wa'azi da ya bullo suka ce to suna jayayya ne akan hajarul aswad amma ga yarjejeniyar don haka ya ɗauka ya sa dukkansu sun amince to shi kuma da yake yana da basira sai ya cire mayafin shi sai ya shimfiɗa sai ya ɗauki dutsen sai ya ɗora a kai sai ce to wani daga cikin ƙabila kaza rike cuna kaza wani kuma rike cuna kaza wani sai suka haɗu sai suka ɗaga gaba ɗaya suka ɗaga mishi sai ya ɗauka da hannun shi mai daraja sai ya ɗora shi inda yake sai suka yi taka suna jin daɗi an yi da mu ma'ana mu ma da mu aka yi wannan aikin to ku duba irin wannan daraja tashi to irin mai daraja irin wannan me kake tunani yau a zo ana kaki ana tofar da majina wai ana kyamar shi yau a dube shi a ce mishi ɗan sihiri ne a ce mishi mahaukaci ne a ce mishi aljanu suka taɓe shi lallai in ka san yadda mutum mai daraja ke jin zafin zagi to ya kamata ka taya annabi jin wannan zafin raɗaɗi irin wannan izgilanci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fata an gani. duk abin da ya faru gare shi sai sun yi mishi izgilanci fa da abu talib ya rasu sai da suka yi mai da khadija ta rasu sai da suka yi mai da 'ya'yan shi suka fara rasuwa sai da suka rinka mishi akan komai sai sun yi mishi izgilanci hatta akan aiko shi shi da kanshi sai da suka ce abu jahal ne kuma ya ɗauki nauyin faɗin wannan maganar me yasa Allah zai aiko da maraya ya rasa duk wanda zai aiko cikin bayi a garin makka nan ko a birnin da'if ga 'ya'yan manya-manyan mutane masu iyaye sai Allah ya aiko wani maraya shine Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi fi kowa sanin inda ya dace ya aje amanan manzanci. shi dan haka ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama to sai malam yake cewa arafna madama yu'anihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama min qaumihi za mu san irin yadda manzon Allah yake fama da mutanen shi wahum yastahzi'una wa yaskharuna su ne mishi gatsi, su ne mishi izgilanci bi khilafi shakhs al-wadi' sabanin mutumin da yake kaskantacce ne ko kun fahimta jama'a kaskantaccen mutum dan ka zage shi ne ya damu ne bai damu ba ko kun fahimta jama'a wala yajidu ghadaba an tuqala lahu fa innahu kad la yu'ani min al-istihza so da dama zaka ga kaskantaccen mutum baya damuwa da izgilanci bal qad yufaddiluhu ala al-iza'i al-badani wani lokacin ma yakan fifita wannan izgilanci fiye da cutarwa ta jika zan maka zagaye da da kai sai ka zan kace mai Allah isa sai ce ab ya an yi tafi dubu ƙara ko kun fahimta shi bai damu ba abin da za ka faɗa mai na bakan magana shi bai damu ba wala yajidu ghadaba ba zai samu wata damuwa ba ba zai samu wani ɓacin rai ba an tuƙala lahu kalimatu lamzin a faɗa mishi wata magana wadda take ta cin zarafi au ghamzin ko kuma ta cin mutunci au sukhriya ko kuma kalma ta izgilanci li'anna qa'ilaha domin shi abin da yake gani wanda yake kaskantacce ne ai wanda ya faɗi wannan magana lam yab'ud anil haqiqa bai nisa daga hakika ba dan iska ne ka haɗu da shi sai maka iskanci sai ka ce dan iska sai dariya saboda dama abin da yake gani shi dan nata ne yusaini ne dan ka danganta shi da uwar shi kuma ko kun fahimta ne lam yab'ud an al-haqiqa wanda ya zage shi da wannan abin ba fa nisa yayi daga abin da yake daidai ba me wa ya faɗa abin da yake daidai ne ma game da shi aw alal aqal ko kuma mafi karanci annal mustahzi'a bihi sai ka sami shi wanda ake mishi za'a bihi wanda ake mishi izgilanci lam yajhad nafsahu fil bu'di an mawaqin ad wan naqas baya kokari da kanshi ya rinka nisanta kanshi daga wuraren rauni da na ƙasa mutum ne kullum zaka same shi a wurin karta ko da ba karta yake ba sai abu ya haɗa ka da sai ka ce mishi da Allah kauka ba mu wuri ɗan caca kawai zai damu ba zai damu ba don in yana kyamar a ce mishi dan caca ba zai zauna wurin yan caca yana hira ba ko da baya yi saboda haka ko da baya yi sai ka siffanta shi da abin kasantuwar dama baya nisantar wurare irin waɗannan bayi da damuwa akan haka Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to wannan dangane da yadda matsayin izgilanci yake kenan sai kuma malam ya ce waqifatun ma'al mustahzi'ina kun ya tabbata kenan can waqifatun ne wato nan kuma za a ɗan dakata a yi nazari tare da irin yadda masu izgilanci suke izgilancinsu المعروف في قضايا الاختلاف في الرأي هو أن كل فرد يعرض يعرض أدلته التي تؤيد وجهة نظره ولكن عندما يضعف أحد الطرفين ويعوزه الدليل ويشعر برجحان جانب خصمه عليه إما أن يستسلم للحق وإما أن يستمر malam zai kawo asali menene ya sa masu izgilanci suke izgilanci musamman da addini abin da ya fara faɗi a nan shine hujja ce ta ƙare musu inda suna da dalilin da za su iya muƙabalantar wanda ke ja da su da ba za su koma ga izgilanci ba ina fata an gane Malam yace al ma'ruf sanannen abu ne fi qadayal ikhtilaf dangane da matsaloli na sabani fi ra'ayi a wajen ra'ayi huwa anna kulla fardin anna huwa anna kulla fardin yu'ridu adillatahu ko ya'ridu adillatahu abin da yake sananne shine kowane mutum guda daga cikin masu saɓani ana magana kowa na kawo dalilin shi ne wannan ya ce kaza wannan sai ya ce a'a kaza wannan sai ya ce ai abin da yasa na ce kaza shine kaza wancan ya ce to ni kuma ai dalili na shine kaza kazan nan da ka faɗi ai ba daidai bane saboda kaza kaza allati ayyidu wujhata nazarihi kowa zai rinka kawo dalilai waɗanda za su karfafi nashi ra'ayin da yake gani walakin inda ma ya ba afu ahadu tarfaini amma in aka samu ɗaya daga cikin masu saɓanin guda biyu ya yi rauni wa uzuhu dalil dalili ya kare mishi ko dalili ya kure mishi ba shi da wani dalili wa yush'iru bi rujhan ko wa yash'uru bi rujhan janibi khasmihi alayhi kuma ya fara jin karkatuwa dangane da gefen abokin husumar shi wato abokin husumar shi ya karkata akan shi ya rinjaye akan shi imma an yastaslima lil haqq to yanzu ɗayan abu biyu ya rage mishi ko dai ya sallama wa gaskiya wa in ma an yastamirra ko kuma ya doge a kan jayayya a halin hujja ta kare duk inda sabani yake baya wuce wannan halin ko dai in ka ga hujja ta kare maka ka bi abin da yake gaskiya ne ko kuma ka doge a ta jayayya wa idza istamarra fa huwa sayasluku ihda ihda tariqatayn aw kiltayhima mala yace to in har ya zabi ya ci gaba da jayayya bayan hujja ta kare mai hujjar wancan kuma abokin jayayya tana da ƙarfi to yanzu ɗayan hanyoyi guda biyu suka rage mishi ko kuma duka guda biyu In ma an yastakdimal kowa ko dai amfani da ƙarfi lifardin ra'ayi in kana sahiba kowace, ko ya amfani da ƙarfi domin ya tirsasa wa mutane su bi ra'ayin shi in ya zama yana da ƙarfin kun san haka takan faru ka fara dubawa tun daga rayuwa ta wasan yara yar jayayya kaɗan in ta haɗa wani yaro da wani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai wannan ya ce ni za ka ce wa kaza sai naushe shi ma'ana so yake dole sai an amintu da abin da ya faɗi to wannan maganar da yake muna yin ta ne a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da shawa waɗanda ake bi ana tattauna irin halin da suka rinka mu'amalanta annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mu tafi da nisa kai mai wa'azi ko da awa sai ka fara auna wannan akan ka duk lokacin da kai wa'azi ka ce kaza idan ya yi daidai da hujjojin da masu saurarenka suke bi sai ka ga gaba ɗaya sun bi to amma kuma yana da wahala ka yi wa'azi lokaci guda gaba ɗayan abin da ka faɗi waɗanda ke sauraron ka su bi ma'ana waɗanda kake wa'azi wanda duk ya ji ka wani zai ji bai gamsu ba to idan wannan da bai gamsu ba ba zai sallama ba to ya rage mishi ɗayan hanyoyi guda biyu hanyar farko ita ce <coughs> ko dai amfani da ƙarfi wajen hana ka wannan maganar taka kenan dole maganar da yake so ita ce za a bi ko kun fahimta idan shi ne ƙarfin ne ƙarfin nan ina so ka ɗauka ko na mulki ko na kuɗi ko na jama'a duka zai iya amfani da ɗayan waɗannan sai ce wa in lam yakun sahiba quwwatin idan kuma ba mai ƙarfi bane fa bai da ƙarfin kuɗi bai da ƙarfin mulki bai da ƙarfin kaza wa qad a'wazahu dalil kuma dalili ya kare mishi hujja ta kure falaisa amamahu illa listihza to ba shi da wani abu sai ne sai izgilanci wasu hurya da ba'a min khasmihi daga wannan abokin husumar tashi ko kun fahimta to matakin farko masu mulki suna ɗaukan shi a wannan zamanin da muke ciki malamai masu wa'azi da 'yan jaridu da ke tsayawa su kafe a kan faɗin gaskiya da duk wani activist wanda zai tsaya ya ce zai kare gaskiya lauya ne shi ko ba lauya ba suna fuskantar ire-iren wannan za ka yi wa'azi abin da ka yarda da shi shi ka ambata abin da kake da hujja shi ka ambata sai wani mai mulki ya ce dan me sai wani mai hukuma sai ce dan me to a nan sai ga cewa abin da yake so zai amfani da ƙarfi domin sai ka dawo ka faɗi irin wannan abin da yake so ya kamata ka san abin da aka yi wa annabi kenan a makka sallallahu alaihi suna ganin su ke da jama'a garinsu ne su ne masu mulki dan menene mutum ɗaya zai zo ya faɗi kaza kuma ya ce abu wannan abin na ka sai su gabarin su farlanta ƙarfi to waɗanda suka yi amfani da ƙarfin sai zama ƙarfin ba zai amfani ba saboda mai annabi ma yana da ƙarfafa guda biyu ina son ku gane haka ba a fara dukan annabi ba sallallahu alaihi wa sallama an mai wannan izgilancin sai lokacin da abu talib ya rasu khadija ta rasu khadija tana da ƙarfin kuɗi abu talib yana da ƙarfin sarauta to da suka tsaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zama a lokacin ba zai tabu ba to sai aka koma zuwa ga izgilanci wa hadha ma narahu hasala min kuffar quraish malai yace wannan shi muke ganin ya faru ga ainihin wato kafiran quraishawa lamma ajazu an yajidu hujjatan aw burhanan yayin da suka gaza samar da wata hujja ko dalili laja'u ila listihza'i was sukhriya taratan wani lokacin sai su koma zuwa ga ba'a da izgilanci wa laja'u ila saifi wal quwwa taratan ukhra wani lokacin kuma sai su dauki takobi da amfani da ƙarfi fakana uduluhum ila saif wa iraqatu dima wa istihza was sukhriya bil mu'minina min akbar al adilla ala sidqi rasulillah sallallahu alaihi wasallam malam ya ce don haka komawa da suke suna amfani da takobi da zubar da jinin muminai da izgilanci da cin mutuncin muminai na daga cikin mafi girman dalilai da ke nuna gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ina za ka fahimci haka da suna da hujja yadda annabi yake da hujja za a kai ga faɗa to kenan haka a yau dukkanin mutumin da ya koma amfani da ƙarfi to hujja ce ta ƙare mushi ko kun fahimta jama'a hujja ce ta ƙare mishi to kai kuma kana da hikima ko kakka sa ƙarfi ka ci gaba da abin da ya ruguza shi da farkon in har ya zama a matsayinka na malami kana da ƙarfin wa'azin da za ka yi wa'azi ka ce kaza mai ƙarfin mulki mai ƙarfin kuɗi mai ƙarfin sarauta mai ƙarfin jama'a ya ga cewa maganarka ka kadai ta zama barazana gare shi amma fa ya san kana da waɗannan abubuwa kuma ya karfin hali ya faɗi haka kuma maganar ka ta zama barazana ga duk wannan tattaruwa karfin nashi to in ya ta da karfin karka taso da karfi kai ka tsaya a yadda aka san ka shine mai karfin hujja ɗin, to karfin hujja ita ce ta wargaza shi ita za ta ci gaba da wargaza shi amma daga lokacin da ka ce za ka yi amfani da ƙarfi in response to amfani da ƙarfi sun yi amfani da ƙarfi kai ma ka yi amfani da ƙarfi ko za su ruguza ka za su ruguza ka saboda galibi Allah maɗaukakin sarki baya haɗa maka biyu a lokaci guda zai haɗa maka ƙarfin hujja da ƙarfin mulki ƙarfin hujja da ƙarfin kuɗi ƙarfin hujja da ƙarfin jama'a galibi amma ta kan faru amma a galibi ƙarfin hujja Allah zai baka domin shi Allah so yake a bi magana shi saboda hujja domin duk maganar da aka bi saboda hujja to an gamsu ba za a batta ba amma duk maganar da aka yi maka barazana ka bita duk maganar da ainihin wato aka sa ka kabita saboda ƙarfin hujja za ka dawwama a kanta amma duk maganar da ka duta saboda ƙarfi ƙarfi irin na ainihin mulki ne zai faru za ka watsar da ita daga baya ko kun fahimta jama'a don haka ku duba yanzu road safety da 'yan sanda ana bin dokokin ne a salatan ba don saboda ƙarfin hujja ba amma yanzu kaga duk mai hankalin aka ce mishi ya sa seat belt sai ga ya sa saboda ya san amfanin sit belt ya kuma san rashin ko kuma cutarwar da za ta yi amfani da shi ba kaga yanzu ya gamsu ne na ka sai ga wani tun daga gidan shi in ya tashi mota sai jawo sit belt sai ya sa wani ya san ma'anar hular kwano ya san amfaninta don haka ba a buƙatar sai an sa dokar dole da zarar ya hau babur ɗin shi sai sa hular kwano wani ya san ma'anar lafiyayyar taya don haka baya sa matacciyar taya to amma in ya zama wata doka ce wadda jama'a sun nemi dalilin ta haka siddar sun rasa sai ka ga mutum ba zai bi ba sai in ya ga ɗan sanda idan bai ga ɗan sanda fa sai saba mata so da dama sai a ce no parking a nan sai ka ga dan ne da haka in ka kaɗa karaya baka hangi dan sanda ba sai kai faki saboda dama da ƙarfi ake tasirantar da kai wajen karkabita to abinda wannan magana take cewa hakikanin al'amari jama'a yana daga abin da muke nuna wa matasa kullum kuka tayar da da'awa za su taso muku da ƙarfi za su hana ku kar ku biye musu baka mamaki yau a ƙasashen ingila da amerika masallatai da makarantu musulmi suke ta kafawa saboda me za su yi amfani da tsarin mulkin ƙasar ne tsarin mulki ya ba da izinin ka yi addini kaza amma ka je ka sai ka cika kaza ka cika kaza ka cika kaza sai musulmi sai su yi lif sai sun gama cika waɗannan sharuɗan kaf kuma za su samu wani fitinannen lauya ne ɗan ƙasa ya yi musu wannan abu sai kawai sai a jira na tsaka sun kafa masallaci don haka ita da kanta gwamnati in ta yi yunkurin ta taso sai ta ga cewa ai ga dalilansu ga dalilansu shi ke to amma da musulmi zai tashi daga najeriya ko daga ingila ko daga ina ya tafi abin nan ingila zai zauna sai kawai sai ce ai ga aya alkur'ani allah ya ce ya ibadi inna ardi wasi'a ƙasa ƙasa allah ce saboda haka tun da ƙasa ƙasa allah ce bari in yi abin da na so ne dalilin ka babu sai su kudindino ka kawai su sako ka su dawo da kai kasar ku in suka so su wulakanta wurin sai su mai da wurin wani wuri na fasikanci yanzu masallacin alqadi iyal alqadi iyal mai alshifa masallacin shi disco center ne hotel ne masallacin alqadi iyal a garmapa grenada in ce garmapa kasar musulmi ce amma yanzu grenada suke cewa kasar kafirai ce statistic ya fitar da babu inda 'yan mata ke bayyana tsirai shi irin garin miniskirt wata baka bukatar wai sai ka durkusa ka hangi pant ɗinta wata tana tafiya ne ana hanga pant ɗin saboda gajartar skirt ɗin nata a garin da aka rubuta a shifa haka suke in suka so su kaskanta musulmi to saboda haka abinda wannan magana take nuna jama'a duk sanda kuka tayar da da'awa kar ku faɗi kar ku aikata sai kuna da dalili to wannan dalilin ku tsaya a kan shi in aka taso muku da ƙarfi kar ku nuna ƙarfi don dama ba ku da shi hujja kuke da ita amma taso muku da ƙarfi dalili ne akan hujja ta ƙare waɗancan to yanzu abin da suke da shi kenan to kar ku taya su sai ku ci gaba da tabbatar da hujja din nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taho zai yi umra gare su ne fa kuma duk wani balarabe na da yancin ya zo ya kewaye ka'aba ya yi abin da zai ya fita amma shi da ya taho sai aka ce kada ya shigo to annabi bai tambayi dalili me yasa ni kadai za a min haka ba ni ba a sona ne ni ba a kaza ni ba a kaza sai ce to usman kai kana da daraja a wurin mutanen makka wato a nan ba daraja annabi yake cewa shi bai da ita ba sai usman ne ba haka ba ne a'a asalin usman attajiri ne yana da ƙarfi masu mishi dako yana da mutane da yake taimakawa da yawa to irin waɗannan attajiran ba sa shiga gari a musu iskanci ko kun fahimta saboda haka shiga garin nan kaji ne suke nufi usman da ya shiga kenan shi yana shigowa a ranka ya daɗe barka da zuwa an dawo lafiya eh kai ai mun ji jiki ma da baka nan wallahi tallahi ranka ya daɗe duk irin geron nan da muke samu duk al'amura sun rike misali <laughs> to ranka ya daɗe ka dai zo ne ce a ai na zo in dan yi umara ne abin nan a to ranka ya daɗe bismillah mana nan da nan Usman ya dawafi yayi umara ya shiga dangi duk ya gaggaisa ana ta ana fadanci da shi kenan sai munafukai kuma sai suka yi amfani da wannan dama sai suka samu masu rauni cikin musulmi ana can bayan gari ne ana jiran usman ya zo da jawabi to kun ga usman ya samu damar duk yin waɗannan abubuwan ka kaddara awa nawa sai munafukai suka ce an kashe usman ne an kashe shi da ba kashe shi ba da ya dawo an kashe shi to masu rauni cikin musulmi kuma dama su kaɗai ake iya gaya wa shubuha su kuma sai su kawo wurin manyan an fashe an kashe usman kai ina ka ji a ni ma dai ji nayi to da ka matsa can a ni ma haka na ji to kaga magana kuma in ta yawa takan tasiri ana cikin haka sai annabi ya ce to shikenan sai zauna jikin wata bishiya ta gawo gawo da ka sani sai ya zauna jikinta shine sai ya miƙo hannun shi ya ce kowa ya zo min mubaya'a yanzu ta juye daga umara ta koma yaƙi za mu je sai mun ɗauko fansa Usman ana cikin wannan mubaya'a annabi ya ɗaga hannun shi na hagu ya haɗa da hannun dama ya ce hazihi da Usman da hannun Usman shi ya fara min mubaya'a ku zo ku yi suka yi ta zuwa suna yi suka yi ta zuwa suna yi sai kuma ga Usman lafiya kalau annabi ya ce aka ce an kashe kai ce a ba abin da ya same ni na tsaya ne na yi dawafi kuma na shiga ne ta gaisa da dangi ba abin da aka yi maka yace a ko ɗaya to amma ga ɗan saƙo sun aiko ni da shi to kai ɗan saƙo Ni ke tafe da kai ice to mutane na sun ce an soke umararku ba za ku shiga ba sai baɗi abinda mutane na suka ce kenan kuma za a zauna a rubuta yarjejeniya wadda lazumin yarjejeniya shine duk mutanenmu da suka gudu suka tafi wurinku daga yau to za ku dawo mana da su amma mu kuma idan namu ya zo naku ya zo gurinmu to ba zai koma ba wato abin akwai zalunci a ciki asalin demokuraɗiyya kenan da aka yi saboda haka aka zauna waye sakatare janaral na annabi sallallahu alaihi wa sallama shine sayyidina ali ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai wannan wakilin kafirai sai ya tsalle ya ce ba yadda ba aka ce lafiya yace ce kini didi ne wannan mu bismika allahumma muka sani me yake nufi da kinibibi shine har kun je madina kun san wani arrahmanin rahim mu kun saba mana ba haka bane kawai ku yadda muka saba aka gama jayayya a nan dai aka bar bismillahir rahmanir rahim ali na rubuta hadha ma salaha fihi muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa suhail ibn amr wannan shine sulhun da annabi muhammad ya da suhail dan amr wakilin quraishawa sai suhail ya miƙe yace tab ijan rasulullahi kai manzan Allah ne da mun yadda ai jayayya ai mu Muhammadu kawai muka san ka dan Abdullahi sai annabi ya ce wa Aliyu to ka share Rasulullahi Aliyu ya ce a hannu na ya share manzan Allah ba zai yi ba sai dai a fasa sulhu to maza sun fara daukan zafi sai Umar ya miƙe ya ce kai ba manzan Allah bane ya ce ni manzan Allah ne ya ce dan ne za mu karɓi kaskanci mu shiga garin mana ko mu mutu ko a mutu gaba ɗaya ko a kashe mu kaza kaza gaba ɗaya matasa duk sai suka goyi bayan shi sai abubakar ya ce kai umar ka saurara shi manzon Allah ne duk abin da ya daidai ne umar ya sake cewa ba ka ce mana ka yi mafarki ka gan mu mun shiga garin nan muna aikin hajji da umara ba wasu sun yi aski sai sai wasu sun yi eh, kwalkwabo yanzu mun zo za mu shiga kuma yaya mafarkin naka Yace ce amma ban ce bana ba ban ce bane ba a shiga ba na ce na yi mafarki ne ban shiga ban ce bane haka aka rinka ta za ana rubuta sulhu in sun faɗi kaza umar ya ce bai yadda ba annabi ya ce a rubuta haka aka yi ta wannan jayayya a nan sun yi amfani da me da ƙarfi na mulki to a irin wannan halin in suka ce ba za ku shiga ba ko to kar ku shiga ɗin to amma kuna nan da irin su umar har gobe wani zai ce muna kan gaskiyar wallahi mu shiga mun shahada wallahi malam baka shirya ba mu mun shirya haka haka suka kai amma sahabbai da yake sun sallama wa annabi ba wanda ya tawaye to a yanzu kai ne da awa in ka samu kanka tsakanin matasa to sai kana haɗawa da addu'a saboda da an taho an taho wasu za su yi tawaye su ce kai da Allah ku rabu da shi matsoraci ne amma ba haka ake ba komai yana da matakai da ake bin shi ku duba lokacin da aka rufe mana masallaci a tudun wada a wannan lokacin an rufe masallacin ne da gayya mu fito mu yi hayaniya duk sai a harbe mu ko a kame mu a ɗaure shi ke nan madalla sun samu yadda suke so da suka ga ba wanda ya ce musu ta tafa a sauke ba wanda ya ce musu cas ko as sai kuma suka ce wai a zo a zaman sulhu za su mayar mana da masallaci ni sai na ce wasu malam musa sahabi ni inda za ku bi tatawa har abada ba ma san masallacin suka ce wannan fatawar ta yi shi kenan muka ji aka zauna da area commander lokacin alhaji lawal suleiman shine yanzu kwamishinan 'yan sanda na jihar yobe suka je ka zauna ga sunan sun taho idanuwansu sun yi jajawur kamar sun sha kafso saboda sun taho ne don mugun abu kafin a ce wata wata sai na ce to akan menene aka kira mu aka ce akan magana masallaci ne muka ce masallaci mun haƙura ba masu sai shi wancan da nake isharar idan shi ya ja sai yake ce ah, don ne malam zai ce ba ya san masallaci nake ɗakin uwata ne na ce ba masu ɗakin uwata ne sai na miƙe zan yi gaba aka ce a ah, ai dama za a yi sulhu ne muka ce to ba ma so ai su je su yi masallaci ko su yi kemis ko kuma ko me za su mai da shi shikenan shikenan ko sati guda ba a yi ba sai ga an samu wani wuri ana yi ko shekara biyu ba a yi ba sai ga babban masallaci har yau ga masallacin nan a majalar sun rufe shi ana nan sai wata kabiya ta sake tasowa a bayan sulma nan ma aka ce a rufe masallaci sai ga daga cikin kwamandojin fatawar alifa wancan na tudun wada na layin majarur shi ne kuma ya miƙe yana cewa Allah ya tsine wanda ya rufe wa masallaci albarka na ce amin yace shi kanshi masallacin ka tsine mai albarka shi kanshi tsine maka yake kullum gari ya waye <laughs> to duk fa an ta kula su ne to kullum abin da muke gaya mutane kenan ba da ruwan zafi kaɗai ake dafa mutum ba ana iya dafa mutum da ruwan sanyi Kaɗan da mutum da jijiyar jikin shi ba sai ka haɗa da igiyar guga ba shine ya mene ka da masifa sai ka ƙi kula shi yayi yayi yayi ka ƙi kula shi sai kuma ya dawo yana masifa akan wato ka mai da shi mahaukaci ma ka ƙi kula shi sai ka tashi kai gaba to duk haka ake yi amma sun taho kun taho to abun ba zai muku kyau ba ba zai wa musulunci kyau ba ba zai wa tarihin ku kyau ba ko kun fahimta jama'a ba irin yadda ba mu baiwa waɗannan shawara a maiduguri ba ba haka za ku yi ba ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi sai suka nuna mu matsorata ne in an bi ta tamu yaushe za a yi musulunci to yau shekara nawa an yi musuluncin kuma mutanen garin barin garin ma suke yi yau wa'azi ma baya yiwa a garin da haka komai yana da irin matakan shi su irin su waɗannan su abu jahal sun tattali yadda za su yi zalunci to ku kuma ku tattali yadda za ku shiryar da mutane to duk yadda suka so a haɗu a buga kar ku yadda na fata an gane saboda haka ku dubi wannan magana komawa da suka yi suna amfani da makami da zubda jinin muminai da izgilanci ga muminai na daga cikin mafi girman dalilai da ke nuna gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne su ba su da gaskiya ne shi yake da gaskiya shi yasa suka ɗauki matakin ƙarfi ya kulu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wani babban malami mai suna ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi ya ce wa hadha sha'anul mubtilin wannan haka mabarnata suke dama idza gulibu idan aka yi nasara a kansu wa qamat alaihimul hujja aka tsai da hujja a kansu hammu bil uquba sai su himmantu wajen yin uquba kama kala fir'auna li Musa wa qad aqama alaihi hujja kamar yadda fir'auna ya ce wa Musa lokacin da annabi Musa ya gama tsaida hujja ga fir'auna sai ya ce la in ittakhadta ilahan ghairi in har ka sake ka ɗauki wani abun bauta wanda ba ni ba la aj'alannaka min al-masjunin sai na saka ka daga cikin 'yan kurkuku shine abin da aka yi mana bana in kuka sake kuka zaɓi wata jam'iyya ba ta ba sai mun kulle ku shi ne kawai wannan aƙida ce fir'auniya is a pharaotical philosophy tunani ne irin na fir'auna in ka saba mini zan sa ka a kurkuku to bayan kurkuku sai ne babu shi kenan don haka kaga tsayuwa akan gaskiya ita za ta sa ko ita ta sa yanzu muna waje sai mu faɗi duk abin da shi ne dama muka gamsu a kan shi amma da lokacin nan zama aka yi da mu aka ce to duk Allah kun yi wannan abu amma dai to menene kuke ganin ya ja kuka yi mana haka sai mu faɗa mu ce kun yi mana alkawari ruwan famfo a zaria ba ku cika ba wutan lantarki ba ku cika ba tsaro ba ku cika ba aikin yi ba ku cika ba titina ba ku cika ba asibitoci ba ku cika ba makarantu ba ku cika ba ba abin da kuka yi to tun da ba ku yi ba shine mu kuma muka sha alwashin mu nuna muku adawa kuna shirye da ku jara eh to a zo a sake rubuta yarjejeniya to kaga da in aka tayi zaɓe na gaba to da shi kenan abin zai zo da sauƙi amma a yanzu Ƙasƙanci na farko da Allah ya saka su a ciki shine yanzu suna cikin rikici ne nan da shekara hudu suna cikin rikici ba za su sake yin abin da nan gaba za a iya dawowa a zaɓe su ba ma'ana suna nan a yadda suke na zo anguwan nan yau shekara ta biyar a wannan anguwar tun da na zo anguwan nan muke fama da wahalar wuta da ruwa da titina da rashin tsaro ba asibiti ba makaranta yaran ba su da aikin yi waɗannan matsaloli guda bakwai a iya wannan anguwar kaɗai sun gallabe ta shi yasa da aka kawo wuta jiya ta kwana ta wuni na ce to ba lafiya fa jama'a don tun da zo anguwar ba a taɓa haka ba cikin shekara biyar na ce musu ba lafiya fa akwai matsala so da na zauna a yola na ga irin haka in a tiku ya zo gari za a kawo mana wuta ashe za a tattaro ta taraba ne da gombe duk a turo mana to in ya tafi kuwa wallahi sai mi sati uku ko wata guda ba mu ga wuta ba to haka duk wanda yake anguwan nan in bai da janareta sai dai ya wuni ya kwana a cikin duhu maganar ruwan sanyi kan a gidanka sai dai ka siyo na kankara babu a gidanka a anguwan nan muka ɗibi limamin anguwan nan da dagaci ko mai anguwar anguwan nan da mutanen anguwan nan muka tafi muka je muka kai bukatunmu a rubuce muka ce ga su abin da